بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لتنم biyar ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 24 ga watan August shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma cikin jirangiyar darussa na ladubban ilimi karkashin littafin tadhkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim wallafar al'imamu al-qadi badruddin muhammad bin ibrahim ibn sa'adillah ibn jama'a al-kinani al-shafi'i wanda ya rasu shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ah, idan jama'a masu bin wannan darussa ba su manta ba kafin mu tafi hutu na babbar sallah mun tsaya ne akan wato ah, darasi na tara wanda muka karasa bayani akan gaba ta shida wadda malamin ya kawo daga cikin wato gaɓoɓi waɗanda yake magana akan ladubban malami a karankin kansa wannan gaba kanta muka kwana wadda ta ce gaba da yake cewa an yi hafiza alal qiyami bi sha'iril islami wa zawahiril ahkami za mu tashi a inda yake cewa asabi'u sabiu gaba ta bakwai ko abu na bakwai daga cikin ladubban ilimi da ya kamata malami ya kiyaye a karankin kansa أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب والأدب عند سماء اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة مالا يتي السابع abu na bakwai da ya kamata malami ya kula da shi a wajen ainihin wato al'amuransa shine an yi hafi ya kokari malami na addini wajibi ne a kansa ya kokari ya kiyaye abubuwan da shari'a ta kwadaitar abubuwan da shari'a take ganin sa a matsayin abubuwa masu kyau da ya kamata mutum ya aikata alƙauliya sawa'un waɗannan mustahabbai na maganganu ne wal fi'liya koko na ayyuka ne fayulazimu tilawatal qur'ani wajibi ne akan shi ya lazimci karanta alqur'ani ko da yaushe da zama da guridi na karanta alqur'ani kullum wa zikirallahi ta'ala sannan kuma ya lazimci ambatan Allah subhanahu wa ta'ala bil kalbi da zuciyarsa ma'ana tuna Allah a zuci da rusunuwa a gaban Allah da ganin girman Allah a cikin zuciyarka wal lisani da kuma ambatan Allah a baki tasbihi da istighfari da hailala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karanta addu'o'i da zikirori wa kadhalika ma warada min ad-da'awati wal adkar da kuma karanta abubuwan da suka zo na addu'o'i da zikirori musamman a wuraren da aka samu cewa a manzala su ya karantar da zikiroyi da addu'o'i a kusan kowane yanayi na rayuwa kwanciya bacci tashi bacci in an farka da dare in za a shiga ban ɗaki in an fito in za a sa eh, za a sa sutura ko za a cire ko in an zo kofar gida a yi sallama sannan wajen cin abinci wajen eh, fita daga gida wajen halin tafiya hawa abin hawa sauka wajen ainihin wato jin tsoro ko a farka daga bacci ko an yi mafarki duk ga nan dai ko da littafi ga ɗauka kamar hisan muslim za ka samu irin waɗannan addu'o'i ga nan bila adadin to wajibi ne ka kiyaye waɗannan addu'o'in da waɗannan zikirin ka dinga yin su azkarus sabahi wal masa azkar idan ana ruwan sama azkar idan an ji tsawa azkar idan an yi kaza azkar ko ina ga nan an hau tudu ko gangara ko in ka ji tsoron wani abu ko in ka ga wani abu da ya burge ka ko wani abu da ya baka tausayi waɗannan zikirori wajibi ne mutum ya kula da su ya kiyaye su fi ana illaili wannan hari wajibi ne na mustahabbanci ya kiyaye su na dare da na rana yayi kai bakin ka ya laushi da zikiri da ambatan Allah wa min nawafilil ibadati sannan kuma ayyuka na jiki na nafilfili su ma wajibi ne mustahabbi ne wajibi mustahabbi a kiyaye su mina salati kaman yawaita salloli na nafilfili sunanin rawatib sallar duha sallolin dare sallolin ainihin wato makamantansu wa ijila wa siyami da kuma azumin nafila litinin da alhamis ne ayyamul bidi ne tasu'a ne da ashura kwanakin almuharram ne farkon kwanakin mutum zulhijja ne da sauransu da makamantansu haka za a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi babu fasawa babu denawa muddin rayuwa wannan yana da matukar falala shi ma wa hajjil baitul haram da kuma zuwa ɗakin Allah subhanahu wata'ala don yin aikin haji musamman ga wanda ya riga ya samu hali kuma ya sauke farali ya ta yin mustahabbi ya je aikin hajji ya je umara ya aikin hajji da umara ya ibada ya gamu da malamai ya gamu da abubuwa na alkhairi ya shahadu manafi alau salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kuma dimantan yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati duk sanda aka ambaci sunansa duk sanda ka tuna shi da duk sanda aka samu munasaba a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna mahabbatu mala yace domin ita kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijlalahu da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'azimahu da ganin darajarsa wajibun dole ne akan kowane musulmi to kuma dole yana karuwa akan wanda yake musulmi kuma malami ko ɗalibi wannan ya karu akan sa fiye da sauran gama garin mutane wal adaba inda sama ismihi sannan yin ladabi risinawa duk sanda aka ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa zikiri sunnati ko aka bace sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matlubun abin nema ne wa sunnatin kuma sunna ce ka dinga yi haka sunna ce nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da girma a ka? kana tarje maganganun sa fiye da na kowa baka gwama shi da kowa kana malikun radiyallahu anhu alimamu malik Allah ya kara masa rahama ya kasance idza zakara nabiyya sallallahu alaihi wasallama yataghayyaru launuhu idan ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya sai aga kalar jikin shi ta canza yayi flushing yayi ja wa yanhani sai kuma ya rankwafa wato saboda ya abin nan ya zama cikin damuwa saboda kamar da malamai suka ce saboda damuwar rasuwa da rasa manzon Allah su alaihi salama da akai wa kana Ja'far ibn Muhammad Ja'far al-Baqir kenan rahimahullah shi ma ya kasance idza zikira nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indahu haka ambaci manzon Allah a gaba gare shi isfarra launuhu shi ma sai a ga yayi yalo wa kana ibn al-imam ibn al-qasim rahimahullah shi ma ya kasance idan zakara nabi sallallahu alaihi wasallam ya jiffu lisanuhu fi fihi sai idan ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ji harshen shi yana raurawa a cikin bakin sa haibatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haiba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne malam ash-shaykh al-usaimi hafizahullah yake cewa halin da mutum ke kasancewa da sanda aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hali biyu ne akwai halin matluba da kuma halin magluba wato akwai halin da tutulam abinda ake nema ka yi shine na girmamawa da ganin darajarsa da yi masa salati da bin sunnarsa wannan ana neman kowa da ya haka ko kuma halin da yake galabaitan mutum ba da niyya yi ba to shine irin wannan da yake faruwa da su ba wai sun nufaci bari da zara an ambace shi bari su shiga wani yanayi ko su nuna su sun fi kowa tunaninsa ba amma sai hakan sai galabaice saboda shauki to idan mutum ya samu kan a irin wannan ba za a zarge shi ba amma ya dinga itimadin cewa bari ya dinga yi haka kamar yadda sufaye suke yi wani ya ce ma shi ya daina zuwa masallaci saboda duk sanda ya je da ya ji masu bara suna cewa manzan Allah dan amina wai sai ya suma to kaga wannan wani abu ne can daban Allah ubangiji shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa bagi idza talal qur'ana an yatafakkara fi ma'anihi wa awamirihi wa nawahi idan kuma yana karanta alqur'ani ba za ka dinga karantawa ne kawai bir haka kawai da sunan dai kana so ka kai kan izu ko kan sumuni ko kan wurdinka ba ka dinga karantawa da ƙoƙarin tunani game da ma'anonin alƙur'ani wa awamirihi wa nawahi da umarnace umarnace da ƙur'ani yake da kuma abin da yake hanawa wa wa'adihi wa wa'idi da alkawarin rahama da qur'ani yake yi da alkawarin azaba da yake ma waɗanda suka yi kafirci ko barna ko fasikanci wal wuquf inda hududihi sannan kuma ka zama mai tsayawa iya inda alqur'ani ya tsaya dokar da alqur'ani ya bayar ka tsaya iya nan wal yahzar min nisyanihi kuma mutum ya yi taka tsantsan ya ja kunnen kansa ya ji tsoron kada ya sake ya manta ba da hifzihi bayan ya haddace faqad warada haƙiƙa bayani ya zo fil akhbari a cikin hadisai annabawiya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma yazjuru an zalika abinda yake jan kunne abubuwa sun zo na jan kunne game da yin haka to mu kuma baya kaɗai da yake cewa an yi tafakkara fi ma'anihi yayi tunani game da ma'anonin alqur'ani mai girma anan akwai abu guda biyu na farko akwai at-tafakkur ko kuma at-tadabbur game da alkur'ani abin da ake da tafakkur shine da sanda ake karanta alkur'ani idan ayoyi sun shafi alkaun bayani da Allah yake akan halittu tsirre-tsirre sama da ƙasa ɗaukan ciki da haihuwa hikimomin da suka sa Allah ya yi bil'adama wasu dabbobi da wasu halittu da Allah ya ba da labari da sirrayi wasu to wannan ana tafakkur كما إذا ورآني إذا كان شيء كتوى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل, وما أنزل من السماء من ماء فأهيا به الأرض بعد موتها وبص فيها من كل دابة وتصريف الرياه والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون kaga da ya lissafa waɗannan halittar sama da ƙasa juyawan dare da wuni da ainihin wato falaki da suke gudana a ciki da kogi da abin da Allah ya yi na raya ƙasa bayan ta mutu ya kawo mata ainihin wato rayuwa da dabbobi halittu da Allah ya saka a ciki da yadda Allah yake juya abin nan iskoki sai Allah ya ce duk wannan akwai ayoyi domin mutane su tsaya su hankalta su shine tafakkur din ka dinga tabbatar da cewa lalle Allah ubangiji rabbu ne mahalicci sannan kuma akwai al'ayat ash-shar'iyya ayoyi da suke magana akan ku da shari'a su kuma ana at-tadabbur ne shi sa Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun dabbaru ayati to na al-ayatul shar'iyya kina wannan kuma la ayatul liqawmin yaqilun al-ayatul al-kawniyya wallahu ta'ala a'lam sai ya ci gaba da cewa ya ce wajibi ne kuma akan mutum ya lura kwarai da gaske da tsayawa akan dokokin da alkur'ani ya kafa musulmi kowane musulmi ana neman shi da bi doka alkur'ani mai girma iyaka iyawarsa to balantana kuma wanda yake malami wanda yake masani mai kantar da addini wannan wajibin ya fi karfi a kansa sannan kuma ya ji tsoron kada ya sake kada ya sake ya manta kar ya sake ya manta bayan haddace yace saboda hadisi sun zo da dama daga manzo Allah sallallahu alaihi wanda suke bayani akan tsoratarwa game da ainihin manta hadda to a kasa gashi malami taliki yake cewa daga cikin hadisan akwai hadisan da Imam Abu Dawud da Ahmad suka ruwaito da wurin ta hadisin Sa'd dan Ubada daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma min imri'in yaqra'u sun thumma yansahu illa laqiya Allah yawm alqiyamati ajzam ba mutumin da ya kanta alqur'ani ya bari kuma ya manta ya dace alqur'ani ko na sashi na alqur'ani sannan ya bari ya manta face ya gamu da Allah ranar alkiyama matsayin shi na kuturu da guntsirarin yatsu wannan lafaza limamu abu dawuda ne amma isnadi ne ba'ifi kamar da malamai suka ambata ah, haka limamu abu dawuda tirmidhi sun kuma ha ila daga hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uridat alayya dhunubu ummati an gabata min da zanuban al'ummata falam ara zamban a azama min suratin min alqur'ani aw ayatin utiya ha rajulun summa nasiha ban ga zunubin da ya kai munin zunubin a ce an baiwa wani mutum daga cikin al'ummata ta alqur'ani ko wata aya ko ta sura ya haddace ta daga baya kuma ya manta ba wannan ma isnadin shar'i ne an samu maganganu da dama da suka zo daga malaman salaf kamar da shi mai talike yake faɗa cewa wa fil babi asarun an salafi minha ma rawahu abu ubaidin fi fadail qur'an akwai asar da dama daga malaman farko waɗanda kaman abinda abu ubaidin ya ruwaito a cikin fadail qur'an daga abdullahi dan mas'ud cewa abdullahi yake cewa inni la amqutul qari an arahu saminan nasiyyan lil qur'an yace ina jin haushin alaramma da zan ganshi ya yi kiba ma'ana kamar alama akan ya shagaltu da duniya da ana ganin shi kullum ne dan ustaza haka a kokobare kullum sallar dare da tilawa da wane ne to da zaran ya fara samun duniya sai kaga yayi kiba yayi tumbi gemun shi yayi tofo haka stara shi ta masu kuɗi da attajirai to shine yake ishara da saminan na ganshi na wato ya zama ƙato to ya zama kato mai kiba nasiyan wanda ya manta alkur'ani ibn sirin shi kuma yake cewa kanu yakrahunahu suna jin haushin mutumin da ya manta alqur'ani wa yaquluna fihi qawlan shadida mutanen farko kuma suna faɗan munin magana a cikin sa akan shi wannan yana cikin fatul bari na ibn hajar mujallad ne takwas to haka nan sai malai ya ci gaba da cewa shi mai ta'aliki kenan ya ce wa ammal ahadith al marfu'a akwai hadisai da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhraj al-bukhari wa muslim min hadith abdullah ibn mas'ud qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace bi isa mali ahadikum an yaqula tir da dayan ku ya dinga cewa nasitu ayata kaita wa kaita na manta aya kaza da kaza bal huwa nusiya da ma dai yace nusiya an mantar da shi sai mala yace qala al-qadi iyad fi ikmal al-mu'lim a cikin ikmal mu'ilin mujalladi na uku shafi na da hamsin biyar alqadi iyad rahimahullah yake cewa ai bi isal halu halu man hafiza alqur'ana wa ghafala anhu hatta nasiyahu tir da halin mutumin da ya ta qur'ani sannan yayi watsi da shi har ya manta wa sara ya ƙulu kaje yana cewa nasitu na manta wa huwa lam yansahu min qibali nafsi a ba wai da kanshi ne ya iya mantawa ba wa inna ma ansahu Allah ta'ala Allah ne ya mantar da shi alƙur'anin uqubatan lahu ala ghaflati yanu kamar ya masa uquba ya mishi punishment ne akan wato sakaci da ya da indi, fa huwa indi aula ma tu'awwilu alaihi alhadis wannan ya fi mini muhimmanci ne a gun ji kadu iyad shi na fi yadda da shi daga cikin abubuwan da aka fassara hadisin wani cikin ikimalul mu'alim har ila yau malai ce a duba ikmalul mu'lim a cikin mujalladi na biyu shafi na 408 zuwa da tara wafi sai shi malam talike ya ci gaba da cewa wato shi malam muhammad ibn mahdi al-ajani yace ce wafi muta'alliqi muta'alliqi zammi sittatu auji wannan zargin da aka ce Allah wadaran wannan mene ne ake Allah wadarai da shi me annabi yake sallallahu alaihi wasallam yake Allah wadarai da shi yace to akwai fuskoki guda shida istaw'aba al hasid fil fath wadanda ibn hajar ya kawo su a fathul bari cikin mujalladi na takwas na fathul bari daga shafi na 698 zuwa da tara وإنما ذكرت كلام القاضي عياد لأبين أن من العلماء من استدل بهذا الحديث على ذم من حفظ القرآن ثم نسيه ناكاو wannan magana ta qadi ne dan da bayyana cewa daga cikin malamai akwai wanda suka yi hujja da wannan maganan dan nuna wato cewa wannan hadisi ya zo dan zargi ga wanda ya dace alqur'ani sannan ya manta to wannan maganin da ya faɗa na ibn ibn hajarin ga su a takaice kwarai da gaske ibn hajarin ya kawo su sai ni a nuskar da ke hannuna ta fatuhul bari a mujalladi na ainihin wato tara ne kamar da ya faɗa shi a mujalladi na takwas ta yi da irin nuskar da ya yi amfani ne ga sha inda ibn hajarin yake cewa fafi muta muta'alliqiz zammi an yi saɓani game da abinda wannan zargi yake rataya da shi min kaulihi bi'isa ala aujihin: fuskoki da yawa al fuska ta farko zan takaita mana abin da aka faɗa ne sai yan wasu kuma su duba fuska ta farko aka ce huwa ala nisbatil insani ila nafsihi nisyan ana zargin akan danganta wa kanshi mantuwa da yake wa huwa la san'a lahu fihi alhalin bayi da ba aikin shi bane bai sai kirkir tuwon ba fa idza nasabahu ila nafsi awhama annahum farada bi fi'li in ya danganta ga kanshi to yana nuna kamar shi da kanshi yake nan fakana yan bugi an kula unsitu au nusitu na manta ne ko an mantar da ni ai annallahu huwa allazi ansani wato Allah ne ya mantar da ni kama kala kamar da Allah yake cewa mara maita izra maita walakin Allah rama da kuma a antum tazra'unahu am nahnu zari'una da ire-iren su mala yace bi hadha jazama ibn battal wannan ita ce magana ibnu battalin faƙala yake cewa arada an yi zuriya alas eh, sunani nisbatul af'ali ila khaliqiha ya faɗi magana mai tsayi to sai wajihi na biyu shine cewa a a wa huwa kal awwal yayi kama da wancan na farkon sai dai yace lakin sababu dhammi ma fihi min al-ish'ari bi adami al-i'tina'i bil qur'an abin da za a zarga din shine magana tana nuna kamar mutum bai dauki alqur'ani da muhimmanci ba illa ya ka'ud nisyanu illa bai tarki ta'ahudi domin mantuwar ba ta faruwa sai in mutum ya daina kula da qur'anin wa kasratil ya yi watsi da shi Falauta ta'ahadahu bi tilawatihi da ya rike alqur'ani yana ta karantawa wal qiyam bihi salati ya tsaye wajen sallah da shi da dama hibbuhu da hada shi ta tabbata Wata zakkara da kuma ya ya tana shi فإذا قال الإنسان نسيت الآية الفلانية كأنه فأنه شهد على نفسه بالتفريط لكن يفعل هذا كما ينا تبتد تشوى ياي سكتي ياي سورورا فيكون متألق الذنب ترك الاستذكار والتعهد لأنه الذي يورث النسيان سيدا ما أبند أكيد الجيشيني رشن كلاد القرآن دا شكي كومنتوا وجه لأوكو يتي قال الإسماعيلي يتمل أن يكون كره له أن يقول النسيت بمعنى تركته yana ɗaukan ma'anar cewa hala an ce karkai kar ya ce na manta da ma'anan na yi watsi da shi bi ma'anar sahu al'arid na da sahu al'arid yana nufin wato rafkan ruwa take bujurwa kamar kala ta'ala kamar da Allah yake cewa nasullaha fa sun yi sakaci da Allah sai Allah ya manta da su wa huwa ikhtiyaru abi ubayd wa ta'ifa wajihi na hudu yace qala ismaili aidan ya tamilu an yakuna fa'ilu ah, nasitu annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi ana nufin wanda mm, fa'ilin lafazin nasitu din shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka annahu qala la yaqul ahadun anni anni nasitu kada wani kamar annabi ya ce ne kada wani ya sake ce na manta wata aya kaza fa inna Allah huwa alladhi nasani zalika amma na manta Allah ne ya mantashe ni li hikmatin naskhihi saboda Allah ya nufin ya share wannan karatun wa raf'i tilawatihi ya kawar da karatunta wa laysa li fi dhalika san'u bani da komai a ciki balillahu wallazi insini eh, lima tunsakhu tilawatu Allah ne yake mantar da ni da abin da ake eh, abin nan goge karatunsa waje na biyar yace qala al-khattabi ya tamilu an yakuna zalika khasan bi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwa wannan ya keɓanci zamanin manzon Allah ne kawai sallallahu alaihi wasallama wa kana min durubin naskhi nisiyana nisiyana shay'i domin daga cikin nau'o'in nasku shine manta abin allazi e, yanzu wanda yake sauka summa yunsaku minhu ba'ada nuzulihi ash-shay' e, fa yadhhabu sannan sai kuma a sake saukar da wani sai a goge wancan a tafiyar da karatun shi da tilawarsa wa yasqutu hifzuhu an hamalatihi abinda suka hada ce su ji kuma ya tafi fa yaqulu al na nasitu ayata kaza Fanuhu an zalika in mutum ya manta sai ce na manta sai aka hana su yin wannan da Allah ya tawhama ala muhkamil qur'ani diya dan kada wani ya dauka qur'ani wanda yake muhkami zai bace wata rana wajihi na shida yace qala isma'il fihi wajhun akhar huwa anna nisyana anna nisyana allazi huwa khilafu Azikir, idafatu ila sahibihi majazun cewa wannan mantuwa wanda shine ya saba wa tunawa to ana iya danganta shi zuwa ga wanda ya aikata ne da majazi da aridun lahu la an qasdin domin bujiro mushi yake ba da gangan mutum yake manta ba li'annahu aridun lahu la an qasdin minhu li'annahu law qasada nisyan shay la kana zakiran lahu fi hali qasdi da ya so ya manta to zai zama yana tunawa da zai manta din ko kama kala ma mata walakin umid wanda ka gaya mutu ba shi ya mutu da kanshi ba an matar da shi ne qultu ibnu hazarin yace wa huwa qaribun min al-wajh awwal wa arjahu al-awjih indi yace wajahin da nafi ganin dacewa shi shine asani na biyu din can wa yu'ayyidu abinda ke kara masa karfi shine ataful amri bi istidkar al alayhi umarnin da aka yi na cewa mutum ya kokari ya dinga tunawa sai ka wannan magana ta yadda da muka ji anan wajihi na biyun da yake magana mun wuce shi a baya shine wancan da yake cewa a dalilin zargin shine nuni zuwa ga cewa wani da ke da hadda ya yi wasa da ita domin wasan shi ke jawo mantuwa sai zama zargin yana aukuwa ne akan wasa da sakaci da alkurani babu shakka wannan shine waje mafi ainihin wato fitowa yi wallahu ta'ala alam to kaji magana ibn hajarin kenan da ke cikin wato littafin fatuhul bari Allah ubangiji ya gafarta masa to a kamar yadda Alimamul bukhari shi ma yi babi a cikin uh, sayil bukhari da yake cewa babu uh, babu misalin al-qur'an wa hal yaqulu nasitu ayata kaza wa kaza yana na cikin uh, sayil bukhari za a iya komawa a duba can abin nan a cikin bukhari ya kawo hadisai da yawa a wajen ibn hajarin ya maganganu da yawa shi ma akai da sai mu koma ciki da yake cewa wal aula an yakuna lahu minhu fi kulli yawmin wirdun ratibul la yukhillu bihi abin da yafi dacewa shine mutum ya zama yana da wurdi na karatun alqur'ani wanda yake yi kullun baya wasa da shi sam wannan muhimmin abu ne jama'a gare mu ɗaliban ilimi da sauran waɗanda suke masu harkar karatu wajibi ne zama kana da wurdi na karatun alkur'ani da zaka dinga yin shi da asuba ka dinga yi bayan sallah azhar ne da yamma ne da la'asar ne kai dai zama kana da wurdin ka na alkur'ani kuma baka wasa da shi yadda kake cin abinci kullum kamar da ake cewa three square meal ko kake taba ka kullum ka ka tabbatar kana karanta alƙur'ani kullum in ba ka ba akwai matsala fa in ghuliba alaihi fa yawmun wa yawmun idan abubuwa san ma mutum yawa ya rasa yadda zai to yayi yau yayi gobe ayi yau ana dan yi ana dan yi yau ana yi gobe fa in ajaza fa fi lailatai thulatha wal jum'a idan ya kasa yi to ya zama duk daren talata da daren juma'a ma'ana ranar litinin da ranar ah, alhamis cikin dare ka dinka ta alkur'ani saboda ana daukan li'tiyadi batalatil ishtighali fiha saboda wato abin nan samuwar abin nan wato karfin saboda a samu yanayi wanda za ka dinga samun kana karata alkur'ani aƙalla ba tare da ka samu kawo fanta daga gare shi ba wa kiratu alkur'ani fi kulli sab'ati ayyamin wirdun hasanun warada fil hadith karatun alkur'ani a dinga sauke alkur'ani a cikin kwana bakwai wurdi ne mai kyau wanda zuwa cikin hadisi wanda ke cikin bukhari da muslim na abdullahi dan dan as da yake cewa annabi ya ce mishi faqrahu fi sab'in wala tazid ala zalika to ka karanta a kwana bakwai karka kara fiye da kwana bakwai an wannan hadisi an karanta shi a baya hadisin nan na kisan ainihin wannan bawan Allah Abdullahi dan amru dan asu Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa wanda manzo Allah sallallahu alaihi suka tattauna da shi akan ah, karfin usaganci shi da karatunsa to nan da yace eh ah, ah, yace yace wa amila bihi Ahmad ibn Hanbal an sama al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana aiki da wannan salo wa yuqalu ana cewa man qara al-Qur'ana fi kulli sab'ati ayyamin lam yansa lam yansahu qattu wanda da yake suke qur'ani so daya a kwana bakwai to har abada ba zai manta shi ba insha Allah wannan shine amfani da wata formula din nan sananniya wanda amfani da formula sananniya da ake ce mata formula ta fami bi shauqin fami bi shauqin wacce wacce malamai suke amfani da ita wajen watan sauki alkur'ani abinda ake nufi da Famidi da shauƙin kamar yadda malamai suka koyar shine fa'un daga fatihatul kitabi kenan zuwa mimun shine ma'ida wato mun ta farka ta alkur'ani ran ta farko daga fatiha ba zai tsaya ba sai a ƙarshen Sotin nisa'i sai kuma daga mimun zuwa ya'un wato daga ma'ida sai kuma ya tashi a yunusa mana daga ya fara kuma daga ma'ida rana na biyu sai ya tsaya a ƙarshen su ta tauba sannan sai ya tashi rana ta uku daga yunusa shine fami fami wannan yawon din bi zuwa bani isra'ila sai ya kwana a ƙarshen sutun na hali kenan to daga kuma bish daga bani isra'ila zuwa ina zuwa shu'arai mana sai ya kwana a ƙarshen sotun furkan sai ya tashi daga shu'ara shine shau shau shau daga shu'ara'u zuwa ina zuwa wasafat shine shau wawun din nan wasafat ma'ana daga sautu shu'ara'i sai ya kwana kashin sautu yasin to daga safar shine shau shauq shauq daga safati zuwa abin nan zuwa zuwa zuwa qaf na zuwa qaf wato daga sautu safar sai kwana kashin hujrat kenan daga qaf kuma zuwa nasi shine fami bi shauqin haka malamai suke amfani da wannan formula domin karanta Alƙur'ani, idan mutum ya kiyaye ta zai samu kanshi ko da yaushe yana cikin alkur'ani yana muqahadansa yana sabawa da shi ba zai manta shi ba insha Allah sannan kuma Qur'ani zai laushi a bakinka ka dinga yi kuma kana ainihin wato a tadabburinsa kana tadabburi wannan yana taimakawa sosai kwarai da gaske kuma yadda ake eh, yan uwa masu albarka shine ba dole sai ka karanta shi a zama ɗaya duka ba amma dai zama a tsawon wuni na san wasu yan uwa da muke tare da su ɗalibai waɗanda suke yi duk bayan sallah idan an yi sallah asuba zai karanta izu biyu bayan sallah zahar zai karanta izu biyu bayan sallah la'asar izu biyu bayan magariba izu biyu da sai kaga ka samu rabo mai tsoka ko ba tare da ka takura takura mai yawa ba saboda kuma sauran harkokin rayuwa na duniya sannan kuma tunda kana da hadda kana tafa kana yi wanda ka haddace kana kana tafa kana rerawa kana duk abin da kake kana cikin yi babu shakka akwai yan masu kokari game da haka sai za ga mafi yawan mutane mun gafala akan wannan abin nan rayuwa mun zama daga cikin abin nan gafiluna ba ma kulawa da wannan sai da Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya sa mu dace to ina ganin saboda akwai lokaci za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda mali yake cewa as-saminu mu'amalatu an-nasi bi makarimil akhlaq subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah